Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya jimma a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalal da kuma niya FM za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhira abdu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a cikin shirin mu na la'asariyar yau Lahadi 15 ga watan Janairun shekarar 2017. Da farko ga kanun labaran duniya. To Usman kasa Faransa za ta karbi bakuncin wani taron kasa da kasa a wani yunkurin wanzar da zaman lafiya gabas ta tsakiya. fitaccen dan gwagwarmayar wariyar launin fata kuma dan majalisar dokokin amurka john lewis ya ce ba zai halarci bikin rantsar da donald trump ba matsayin da donald trump din ya caccaka a dandalinsa na twitter kana shugaban kasar gambia mai jiran gado adama bauro ya gana da shugabannin kasashen duniya da ke kokarin kawo ƙarshen rikicin shugabancin da ya bai kasar ta yammacin afirka cikin ruwan sanyi Allah daidaita dattawan arewacin najeriya sun kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira a jihar borno amma sojoji sun hana su shiga koya dattawan suka ji ba mu yi fushi da su ba saboda akwai ka'idoji kila dai waɗanda ya kamata su gaya masu za mu zo an ɗan samu garɗa, amma ba wani matsala ba ne wannan za mu dawo insha Allahu. Gwamnatin jihar Oyo a Najeriya ɗin ta gindaya wa manoma sharuɗan da ta ce dole sai sun zaɓi na zaɓa a ciki. We have introduced different options for you as a landowner. You can either partner with government. Muna gabatar muku da zaɓi a matsayin ku na masu ƙasa ko dai ku haɗa gwiwa da gwamnati ko ku haɗa kai da masu saka jari ko kuma ku ba da filayenku haya ko ku noma gonakinku To bayan wannan za mu ji cewa an yi taron addu'a ga marigayin firaministan farko a Najeriya wato Sabakar Tafawa Balewa haka kuma ministan harkokin wajen Najeriya ya karyata raɗe raɗin cewa an yi amfani da kuɗin gwamnati don yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa magani da ya jinya a London da ma maimaicin shirinmu na duniyar Amurka amma yanzu ga cikakkun labaran duniya daga bakin Grace. Jama'a barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Ƙasar Faransa za ta karɓi bakuncin wani taron ƙasa da ƙasa a wani yunkurin wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya ta wajen kafa ƙasashe biyu. Wakilai daga sama da ƙasashe saba'in ne za su halarci taron a birnin Paris inda za su bayyana rashin amincewa da kaka gida da Isra'ila ke yi a yankunan Falasɗinawa da suka hada da birnin Kudus. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce taron na birnin Paris bata lokaci ne kuma na coge watan da ya gabata amurka ta ɗauki wani matakin tarihi na 'yan ba ruwanmu a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya lokacin da aka kaɗa kuri'ar kushewa gina matsugunai da isra'ila ke yi a yankin falasinawa a shekarun baya amurka ta yi amfani da ikonta na mai kujerar dindindin a wajen hawa kujerar naƙi ta takawa irin wannan ƙuduri birki ana ganin daukar wannan matakin a matsayin shawarar da fada white house ta yanke na bayyana matsayinta dangane da gabas tsakiya yayin da gwamnatin obama take kammala wa'adin mulkin ta na shekaru takwas falasinawa sun dade suna jayayya cewa wuraren da ake gina matsugunan yahudawa wurare ne da suke so su kasance kasar su nan gaba kuma sun saba wa ka'ida suna kuma gurguntar da burin cima yarjejeniyar wazar da zama lafiya Isra'ila tana mai cewa ƙasar da ta ƙwace bayan yakin shekara ta 1967 ta Yahudawa ce, ta ce kin amincewa da 'yancin Isra'ila na zama ƙasa shine ya kasance babban ƙadangaren bakin tulu a yunkurin wanzar da zaman lafiya. Sama da Isra'ila wato sama da Isra'ilawa dubu ɗari biyar ne suke zaune a matsugunan da ke gabashin birnin Kudus da yammacin kogin Jordan da gwamnatoci da dama suka ce ya saba wa doka. gwamnatin obama ta bayyana matsugunan a matsayin waɗanda suka tsaba wa ka'ida. kwanaki kafin hutun karama martin luther king jr a amurka shugaban ƙasa mai jiran gado donald trump ya ceceki ɗan majalisa john lewis bayan da ɗan gwagwarmayan ya ce baya ɗaukar trump a matsayin halattaccen shugaban ƙasa sabili da abin da lewis ya hakikanta cewa yunkurin da rasha ta yi na taimakawa trump ya lashe zaɓe. a cikin waɗansu saƙonni da ya tura jiya asabar da safe ta hanyar twitter trump ya ce a maimakon kushe masa kamata ya ɗan majalisa ya mai da hankali wajen yi wa al'ummar mazaɓarsa aiki kakakin louis linda jones ta ƙi yin tsokaci kan caccaka da trump ya yi sai dai ta ce a matsayin mu na ƙasa muna buƙatar sanin ko gwamnatin wata ƙasa ta ƙetare ta taka rawar gani a zaɓenmu sakonni da Trump ke aikawa ta hanyar Twitter sun haifar da zafafan martani daga 'yan jam'iyyar Democrat da dama da suka hada da Nancy Pelosi. Shugaban marasa rinjayen a majalisa ta aika sakon Twitter yau wato jiya Asabar cewa yunkurin da aka yi na baya na hana 'yan majalisa gudanar da aikinsa a lokutan baya dai bai nasara ba. Ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijan Amurka Chris Van Hollen daga jihar Maryland ya bayyana jiya Asabar a wata fitattar majami'a da ke nan birnin Washington cewa ba za mu bari Donald Trump ya binna manuniyar 'yancinmu ba. Van yana jawabi ne a ɗaya daga cikin jerin gangami da zanga-zanga da aka gudana a duk faɗin Amurka jiya Asabar yayin da ake shirin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa. hamshakin ɗan kasuwan ya yi ƙaurin suna a lokacin yaƙin neman zaɓe da irin kalamansa kan baƙin haure da alkawalin da ya yi na gina katanga tsakanin ƙasar mexico da amurka da kuma alkawalin da ya yi na sa ido kan musulmi da ke shigowa amurka a wani gangami da reverend al ya jagoranta da taken ba gudu ba ja da baya Shafton ya bayyana cewa mun zo mu shaida wa 'yan jam'iyyar Democrat da suke majalisun dattijai da na wakilai da kuma 'yan jam'iyyar Republican masu sassaucin ra'ayi su yi karfin hali su nuna bajinta. Ya yi kira ga 'yan siyasa kada su bari Trump da sauran 'yan jam'iyyarsa ta Republican su gabatar da waɗansu tsare-tsare da abokan hamayyar Trump suka ce za su kuntata wa matalauta da kuma ma'aikata. An yi irin waɗannan gangami a biranen Chicago da Los Angeles. bayan rantsar da Trump ranar Juma'a ana kyautata zaton kimanin mutane dubu ɗari biyu ne daga faɗin ƙasar za su halarci wani gangamin mata da za a gudanar da nuna adawa da shugabancin Trump. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Gambia mai jiran gado Adama bauro ya gana da shugabannin kasashen duniya da ke kokarin kawo ƙarshen rikicin shugabancin da ya dabaibaye kasar ta yammacin Afirka cikin ruwan sanyi. An sanar da baro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar watan jiya da karamar rata. Yaya Jami wanda yake shugabancin kasar Gambia tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekara ta 2000 da 1994 da farko ya rungumi kadara sai dai daga baya ya shigar da kara yana kalubalanta sakamakon zaben da ya ce an tafka magudi shugabannin kasashen faransa da mali ibrahim bubakar keta da francois hollande dukansu sun yi kira ga jami ya sauka daga karagar mulki bayan cikar wa'adin mulkin sa na shekaru biyar mako mai zuwa sai dai jami ya ce zai ci gaba da shugabanci har sai kotun kolin da ya ta yanke hukunci a ƙarar da ya shigar yana ƙalubalantar sakamakon zaben. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Dattawan Arewacin Najeriya sun kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira a jihar Borno a wata ziyara da suka kai a yankin, amma sojoji sun hana su shiga. Koya dattawan suka ji ga wakilinmu Haruna dauke da cikakken rahoton. gwamnan jihar borno da rukash shatima ya yi baba kungiyar dattawan arewacin najeriya game da irin nuna goyon baya kuma damuwa da irin halin da jihar borno ta fada gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da kungiyar dattawan arewacin najeriya karkashin jagorancin alhaji yusuf mai Masule, kuma tsohon jakadan najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya suka kawo ziyara jihar borno gwamnan ya ce irin wannan karamci da kuma nuna dan uwantaka na faranta masa kwarai da gaske musamman ma na ganin cewa waɗannan mutane ne suka bauta a ƙasar nan baki ɗaya kuma har yanzu suna ci gaba ba ta su gudumawa wajen taimaka a ƙasar nan musamman ma arewacin Najeriya. Ya ce ko a lokacin da kuka kawo ziyara a baya ina iya tuna cewa waɗannan mahara na tsakiyar kai mana hare-hare ana kashe mutane ana kuma ƙone gidaje amma ba ku yi ɗar ba ko ka mana ziyara don nuna goyon bayan ku da kuma jajinta mana wannan na nuna mana cewa kuna tare da mu dare da rana. In the north is havoc worth 9 billion dollars out of it in Borno alone. we accounted for $6.7 billion worth of destruction ya ce a shiyar arewa maso gabacin najeriya kadai 'ya'yan kungiyar boko haram sun haifar da asarar da ya kai dala biliyan tara ya ce a cikin wannan kididdiga jihar borno kadai muna da sabin cewa an yi asarar adadin da ya kai dala biliyan shida da dugo bakwai wannan ba ƙaramin barna bane suka yi cewar gwamna kashin shatiman alhaji yusuf mai tama sulede shine shugaban tawagar kungiyar dattawan arewacin najeriya kuma tsohon jakadan najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya wadda ya soma da cewa this time we have come to show our solidarity with you. What concerns you concerns us also. Ya ce mun zo ne don mu nuna goyon bayan mu gare ka, mu kuma jajanta maka game da abubuwan da ke faruwa a wannan jiha. Da cewa yanzu kama mun fahimci cewa an so mu samun zaman lafiya, amma mun san akwai babban aiki a gaban mu. Garin cewa wannan abin ya shafi arewacin Najeriya ne. Ya ce abin da ya shafi jihar Borno ya shafi Najeriya ne baki daya. Da haka dole ne mu ƙara addu'a mu tabbatar cewa wannan bala'i ya kawo ƙarshe baki daya. Praying for peace and stability. Bayan shafi kwana guda da kungiyar da ta hawan Arewan suka yi a cikin garin Maiduguri da kuma ziyartar wasu wuraren ciki har da sansanin 'yan gudun hijira na Dalori don su ga irin halin da al'umman jihar Borno suke ciki karkashin jagorancin Alhaji Yusuf Betama masulin sai dai hakan bai samu ba sakamakon hana su da rundunar sojan Najeriya ta yi. Na kuma tuntubi Dr. Hakim Baba Ahmed ɗaya daga cikin dattawan arewacin Najeriya koya suka ji game da wannan lamari. Ba mu yi fushi da su ba saboda akwai ka'idoji kila dai waɗanda ya kamata su gaya masu za mu zo an ɗan samu tangarɗa amma ba wani matsala ba ne wannan wannan za mu dawo insha Allah muna fata idan mun dawo waɗanda muka so mu gani yau ba za mu same su a cikin wannan hali ba in kuma suna nan akwai wayansu cikin su za mu ci gaba da wannan yan uwan mu ne muka je mu gani saboda in baka gan su ba yau sai ka bar musu sakon abin da ka zo da shi a basu mu bai bai tayar mana da hankali ba bai rage mu manyan mu karamci ba kuma alhamdulillah mutane sun san mun zo mun yi abubuwa da yawa wannan karamin abu ne mun gode ba abin da za mu ce sai mun gode ma Allah mun gode ma shugaban kasa Buhari kuma mun gode ma sojojin Najeriya da suka taimaka taimaka da sojoji da duk wanda suka taimaka aka rage wannan fitina na boko haram mun san ba iyakan fitinan kenan ba muna roƙon allah ubangiji ya sa mu ga ƙarshen wannan abu gaba ɗaya allah kada ka sa mu bar mu ƴaƴanmu da jikokinmu gadon wannan fitina daga bisani dai kungiyar dattawan arewan sun koma masokin su inda suka mika buhuhunan shinkafa ɗari ga shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar wato injiniya ahmed satome wanda shi kuma zai mika wa shugaban ƙungiyar dattawan jihar borno wanda kuma suka ba da umarnin cewa a baiwa waɗannan 'yan gudun hijira da ba su samu daman ganin su ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To mun gode Haruna sai mu ce Allah ya daidaita. Gwamnatin jihar Oyo kuwa ta gindaya wa manoma sharuɗa ne ta ce dole sai sun zaɓi na zaɓa daga cikin waɗannan sharuɗa. Gwamnatin jihar Oyo za ta kwace duk wani filin noma ko gandun daji da ba a noma ba kuma ba a yi wani amfani da shi ba a fadin jihar Oyo. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ne ya shaida wa taron jama'a yawancin su manoma da masu gidaje a garin Oyo hakan. We have introduced different options for you as a landowner. You can either partner with government or the investor or you lease your land or cultivate your land. If you are not doing any of those and you are just turning it into a small forest, then we will take it farm. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce muna gabatar muku da zaɓi a matsayin na masu ƙasa ko dai ku haɗa gwiwa da gwamnati ko ku haɗa kai da masu saka jari ko kuma ku ba da filayenku haya ko ku noma gonakinku idan ba ku yi ko ɗaya daga cikin waɗannan zaɓuɓɓuka ba da aka baku kuka bar filaye haka nan suka koma gandun daji gwamnati za ta ta karɓe su ajimobi ya ce idan gwamnati ta karɓe su za ta yi noma tare da raya su don amfanin jama'a to ko me manoma da makiyaya a jihar oyo za su ce a game da wannan gargaɗi da gwamnan jihar oyo abela ajimobi ya yi musu a game da filayen noma ya yi daidai saboda mi saboda yawanci ma da ya siya fili wani lokacin ba sa yi abu akan filin da suke siya ba ko anguwa ma duk wanda ya siya plot landlord association ina iya kira wanda yake da plot guda tunda bai gina ba cewa in bai zo ba bai da plot gudan wato kana ganin ya kamata gwamnati ta karbi wannan fili ta yi noma kenan ko mm, ya kamata su kowa in kafa ya karbi ta ja musu kulle ne in ya ja kowa kulle cewa inda ba ku yi a kan filin ba sai ya karbi fili wata rana suna na malam muhammadu dalladi ni makiyayi ne kuma manomi ne sosai. Me za ka ce a game da razanar da gwamnatin jihar Oyo ta yi cewa duk wanda bai yi noman filinsa ba gwamnati za ta karbi wannan filin? A gaskiya bai dace ba a gani na. in kuma gwamnati ta ce haka nan ne to in tana son a yi noman shi wanda za a karɓe ma gonan wurin noman shi to a ƙarshen ta talaka ne bai da ƙarfi in har gwamnati na jin hikima to ta shigo ta kira su ta taimaka musu da kuɗi su ko su ji ƙarfin noma ba ha ganin cewa gwamnati ta bullo da wannan shirin karɓar filaye ne ga wanda bai yi noma ba domin a bunƙasa abinci a Najeriya a jihar Oyo da Najeriya to in haka nan na ta bullo da haka nan to ta taimaka musu da abin kuɗin da za su yi noma mana ai shi a ƙarin taimakon bunƙasa noma shi ya dacewa Hassan Umar Tambuwal Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To muna godiya Hassan Ministan harkokin wajen Najeriya ya karanta raɗin cewa an yi amfani da kuɗin gwamnati don yau shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Najeriya magani yayin da ya jinya a London. Da haka kuma yanzu sai mu bi rahoton. da yake wa manema labarai tsokaci ministan harkokin wajen najeriya mr geoffrey onyema ya ce ko kaɗan babu kamshin gaskiya cewar an yi amfani da kuɗin ofishin jakadancin najeriya da ke birnin london wajen biyan kuɗin jinyar shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa alhaji abba kyari yayin da ya je jinya a waccan ƙasa abinda abin da kawai ya faru ne ofishin jakadancin najeriya a Birtaniya ya tsaya masa cewar shugaban shugaban ma'aikatan ka iya biyan kuɗin jinyarsa akan haka aka rubuta wa asibitin takarda cewar shugaban ma'aikatan babban jami'i ne a gwamnatin najeriya kuma yana da karfin da zai ɗauɗa waniyar jinyarsa akan haka aka ba shi gado a asibitin kuma ya biya kuɗin jinyarsa daga baya bayan da ya warke um, duk da tsawon kwanakin da ya a birnin london bai taɓa neman ko da motar da zai yi zirga-zirga da ita daga ofishin jakadancin najeriya ba saboda haka ai wannan bata suna ne a ce ya yi amfani da kuɗin ofishin jakadancin najeriya wajen yin jinyarsa kansa na san shi yau fiye da shekara arba'in shi kaɗai ne ɗan najeriya da ko rantsuwa zan yi a kansa in ana batun mutunci gaskiya da rikon amana ne ko me masana ke cewa kan haka dr abubakar umar kari malami ne a jami'ar abuja a gwamnatocin baya haka manyan jami'an gwamnati amfani da mukamansu ana musu alfarma wadda kuma ba ta bisa kan tsari ba ta bisa kan doka to ina ga abin da ya faru kenan kuma duk da yake shi babban jami'in a fadar shugaban kasa ya ta wasan magana ya nuna cewa da kuɗin su ya amfani mutane da yawa ba za su gamsu ba kasancewa tun da an dade ana yi zuwa yanzu akwai abubuwa da dama da aka hana yi amma har yanzu ana yi alal misali an ce kar manyan jami'ai a su rika shiga jirgin sama suna shiga first class amma har yanzu suna yi an ce kar ma'aikatu su rika bari ana zuwa taron kara juna ilimi da kuma sanin makama aiki a kasashen waje ana yi wato kawai abin da ya kamata shine duk wani abin da aka ce baya tsaye tabbata cewa an daina to amma ganin cewar wannan gwamnati tana da daraja idan mutane kana ga me ya kawo wannan sabani ya zama al'ada ne an daɗe ana yi mutane su rika amfani da makamansu suna yin abubuwan da bai dace ba kuma suna ganin cewa hakan ba ta canza ba wato su a tunanin su tun da wannan gwamnati ta zo kuma tana da awar canji kamar da abubuwan da da ake yi waɗanda ba su dace ba an daina yin su ko dai ba a daina yin su ba ko kuma gwamnati tana jaka ba wurin ganin an daina Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a jihar Bauchi kuma an yi taron addu'a ne ga Firaministan Najeriya na farko marigayisa Abubakar Tafawa Balewa ga wakilinmu daga Bauchi. taron addu'ar ya sami halartar manyan mutane da suka hada da almajiransa da shugabannin al'umma wazirin bauchi alhaji bello kirbi tsoho mai kimanin shekaru 80 na daga cikin almajiran marigayi shi tafawa balewa shine malaminmu na ingilishi da geography da history don ya dawo daga ingila lokacin da muka je middle school 1945 suna tare da aminu kano malam haya gusau malam ibrahim dungus daga maiduguri willard daga maiduguri jafar wanda yake daga baya har ya zamo headmaster a middle school bayan tafawa balewa ya zama assistant education officer an ba shi mota da wani abin na wurin sama muka so magani ma'aikaci ya samu mota wata ja ka gane to saboda haka malaminmu ne ko mutum ne wanda yake mai tausayi a cikin malamai din akwai masu bulala masu dan doka haka amma ta ba ba haka yake ba daga bisani kuma na ji ta bakin yaya da kuma jikan marigayin sunana yakubu babu abubakar tufa balewa A zalini ne babban dan marigayi da abubakar tufa balewa halin yanzu abin da mu ce mun gode wa Allah dan duk mai laifin mace ne kuma Allah ya gafarta musu bisa ga nan dukkan abubuwan da dawo an dogara da Allah sai ya koyi mai sauki ne to abin da muka tsaya kai kenan kuma sai da Allah gafarta musu mu sha shida ne yanzu akwai maza bakwai mata tara na yalwa abubakar tafa balewa ɗaya daga cikin yar marigayi sa abubakar tafa balewa muna fata Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya kuma haɗa mu da shi a gidan aljanna gwagwarmayan da ya ɗin irin sajiya suke gaya mana cewa daga nan sun ji har nijar su ma sun je daga nan da an buɗe hanya wanda tare ake tafiya da shi yana ganin abubuwan da ake yi to ya yi minista kuma na foreign affairs wanda shi ma a gaskiya bai zauna ba yana daga cikin mutanen da suka zo suka kokarin haɗa kan afirka da kuma kusan duniya najeriya da duniya duk gaba ɗaya sunana abubakar bili tafawa balewa jika na kewa mariga isa abubakar tafawa balewa eh, an haife ni bayan rasuwansa amma na samu labaruruka daga wurin iyayenmu da kakanni da kuma littattafai da aka wallafa a najeriya kusan duk littafin da aka yi a najeriya na karanta musamman wanda ya shafi tsakaninsa da su Samadu bello da sauransu ba za a rasa jituwa ba na rashin fahimta na wani abu amma haƙuri da haɗin kai ya ba su kowa ya ajiye son buri suka gina ƙasan har aka zuwa yanzu muke tunaninsu shugabanni kuwa na yanzu yanzu kusan kowa ta kansa ake hasada ya shigo haramin eh, bakin ciki ya shigo ba za a haɗu a kan al'umma ba sai dai yawanci a haɗu a kan son rai ɗaya daga ciki ƙungiyar ci gaban bauchi ƙarƙashin jagorancin zaharaddin baban tako ta shirya addu'ar tunawa da marigayi sa abubakar tafa a balewa prime ministan ƙasar na farko abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To ana fa tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC ga kuma maimaitin shirin duniyar Amurka. A ranar Talata da ta gabata ne shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya yi jawabin kwana yayin da rage wasu 'yan kwanaki ya kammala wa'adinsa na biyu a matsayinsa na shugaban Amurka. If Sannan a karon farko tun bayan da ya lashe zaɓe, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai. If Putin likes Donald Trump, guess what folks? Masu sauraro sunana Mahmud Lalo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuna sauraron shirin duniyar Amurka ne. Shirin namu ne kuma zai yi dubi ne kan wasu daga cikin batutuwan da shugaba Obama ya yi a jawabinsa na bankwana da kuma taron manema labarai da Trump ya yi ranar Larabar da ta gabata. to shugaba barack obama da ya yi amfani da wannan jawabi nasa ne na bankwana wajen zayyana wasu muhimman nasarori da gwamnatinsa ta cimma cikin shekaru takwas da yana mulkin kasar tare da yin gargaɗi kan irin haɗarin da mulkin demokuraɗiyyar amurka ke ciki saboda rarrabuwar kawuna da aka samu da kuma nuna ƙiyayya a lokacin yakin neman zaɓen. jama'a da dama ne da suka hallara a zauren wannan taro da yake chicago inda daga nan ne ya fara harkar siyasar satin fiye da shekaru ashirin da suka gabata a cewar shugaba obama amurka ta samu daidaito fiye da yadda suka same ta a lokacin da suka karɓi mulki that America would reverse Great Recession, Da a ce na faɗa muku cewa shekaru takwas da suka gabata, Amurka za ta kawar da matsalar kumaɗa tattalin arzikinta tare da farfaɗo da fannin ƙere-ƙeren motoci da kuma samar da ayyukan yi da a ce na taɓa faɗa muku cewa za mu buɗe sabon babi da al'ummar ƙasar cuba mu kuma dakatar da shirin mallakar makamin nukiliyar iran ba tare da harba ko da harsashi ba na kuma samarwa amurkawa miliyan ashirin inshorar lafiya na san a wancan lokacin za ku ce mun yi zari tare da yin la'akari da irin rarrabuwar kawuna da aka samu a fagen siyasar amurkan obama ya yi kira ga 'yan kasar da su haɗa kansu inda ya ce duk da cewa tsarin demokuraɗiyya baya buƙatar ra'ayi ɗaya amma kuma yana buƙatar haɗin kai obama ya kuma yi gargaɗi kan irin barazanar da ke fuskantar demokuraɗiyyar ƙasar musamman ma kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da kuma nuna warin launin fata Idan kowane batun tattalin arziki za a lankwaya shi ya zama fada tsakanin fararen fata masu matsakaicin karfi da kuma tsirarin mutanen da ba su cancanci a musu wani abu ba, to kenan za a bar kowane ma'aikaci yana fafutukan neman yadda zai tsira yayin da masu hannu da shuni kuma za su ci gaba da baiwa na bayan sulata. obama ya kuma kara da cewa yana da yakini amurka a yanzu ta fi yadda ya same ta a lokacin da ya karbi mulki ya kuma yi kira ga 'yan kasar da su tabbatar ana damawa da su a harkokin demokuraɗiyar amurkan I am asking you to hold fast to that faith written into our founding documents. yana kira a gare ku da ku ci gaba da nuna amincewarku kan yadda aka samar da ƙasar nan kamar ɗar da bayi da waɗanda suka kawar da tsarin bauta suka yi wa juna da kuma yunkurin nan da baƙi suka yi tare da waɗanda suka yi ta fafutuka domin tabbatar da adalci fafutukar nan da dakarunmu suka yi na kafa tuta a fagen yaƙin ƙasashen waje zuwa tutar da aka kafa a duniyar wata i e, za mu iya A the core of every American whose story Yes, we can. To ƙasa da sauyi 24 bayan jawabin bankwanan na shugaba Barack Obama sai wanda zai gaje shi wato shugaba mai jiran gado Donald Trump ya gudanar da taron manema labarai wanda shi ne na farko tun bayan da ya lashe zaɓe. A wani abu da ya zo ma wasu da mamaki, Trump dai ya amince cewa Rasha ta yi katsa katsalandan a zaben Amurkan, amma ce san da shugaban Rasha Vladimir Putin ke nuna masa katara ce ga Amurka. If Putin likes Donald Trump, guess what folks? idan putin na son donald trump albishirinku wannan an riba ce ba matsala ba ba da tabbacin cewa za mu ɗasa da vladimir putin na fata mu samu jituwa amma akwai alamun cewa ba za mu samu ba kuna ganin cewa hillary za ta fi ni matsawa putin shin akwai wani a ɗakin nan da yake tunanin hakan haba kukuwa har ila yau trump ya musanta zargin wani rahoto da ke nuna cewa jami'an tattara bayanan sirrin rasha suna da wasu bayanai a kansa da za su rage masa kima idan mutane idan aka fitar da su lamarin da ya ce labarin kanzan kurege ne ban da wata hulɗa da rasha ba kuma ne da shirin yin wata hulɗa a ƙasar sannan rasha ba ta bi na wani bashi a matsayina na mai hada-hadar gidaje ba su sukan da ake bi na 'yan kaɗanni. to kamar yadda masu fashin baki a harkokin siyasa da na hudar diflomasiya suka nuna babu wanda zai ce ga lokacin da za a kawo ƙarshen wannan takaddama kan katsalandan ɗin da rashin ta yi wanda tuni take musantawa amma kuma wani sabon babi da wasu ke ganin zai ƙara dagula al'amura shine batun bayanan waɗanda ba a tabbatar ba da ake zargin rasha na da su a kan trump ɗin kan wasu harkoki da suka shafi lalata da za su iya zubar da kimarsa idan duniya. masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka a wannan lokaci sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji su ni mahmud lalo nake cewa a yi karshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To an gaishe ka lalo yanzu kuma bari mu koma ga Grace mu ji labaran duniya amma wannan karan takaitattu. Ƙasa Faransa za ta karbi bakuncin wani taron ƙasa da ƙasa a wani yunkurin wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Wakilai daga sama da ƙasashe saba'in ne za su halarci taron na birnin Paris inda za su bayyana rashin amincewa da kaka gida da Isra'ila ke yi a yankunan Falasɗinawa da suka haɗa da birnin Kudus. prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce taron na birnin bata lokaci ne kuma coge. kwanaki kafin hutun karrama martin luther king a amurka shugaban kasa mai jiran gado donald trump ya ceceki dan majalisa john lewis bayan da dan gwagwarmayan ya ce baya daukar trump a matsayin halattaccen shugaban ƙasa" sabili da abin da lewis ya hakikanta cewa yunkurin da rasha ta yi na taimakawa trump ya lashe zaɓe a cikin waɗansu saƙonni da ya tura jiya asabar da safe ta hanyar twitter Trump ya ce a maimakon kushe masa kamata ya yi ɗan majalisar ya mai da hankali wajen yi wa al'ummar mazaɓarsa aiki. Shugaban ƙasar Gambia mai jiran gado Adama Boro ya gana da shugabannin ƙasashen duniya da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin shugabanci da ya dabaibaye ƙasar ta yammacin Afirka cikin ruwan sanyi. An sanar da Boro a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar watan jiya da ƙaramin rata. yaya jami wanda yake shugabancin kasar gambia tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekara ta 1994 da farko ya rungumi kadara sai dai daga baya shigar da kara yana kalubalanta sakamakon zaben da ya ce an tafka magudi shugabannin kasashen faransa da mali ibrahim bubakar keta da francois hollande dukansu sun yi kira ga jami ya sauka daga karagar mulki bayan wa'adin mulkinsa na shekaru biyar ya cika mako mai zuwa jami'an afghanistan sun ce an kashe akalla farin kaya bakwai aka kuma jiwa waɗansu biyu rauni lokacin da motar su ta bugi bom da aka ɗana gefen hanya akan iyakar da ake fama da tashin hankali. an gaishe ki da takaitattun labaran shirin namu na wannan lokaci ya kammala yanzu a madadin ita grace alheri abda ta yana ni gabatarwa da chibahiro dodone wanda shine jagoranci shirin da ma injiniyan mu na yau ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya